Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barka mu da su ba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 20 ga watan Janairun shekarar 2021 wanda kacokaf zai mai da hankali ne akan bukin rantsar da shugaban kasa a nan Amurka. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi gasar fili da kanun labarai. A jajiberin bikin rantsar da su zaɓen shugaban Amurka mai jiran gado da mataimakiyarsa sun girma rayukan Amurka dubu ɗari hudu da suka mutu sanadiyar coronavirus a Washington DC. A cikin wani hoton bidiyo na ban kwana da aka fitar a ranarsa ta karshe a ofis shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump ya yi addu'o'i da fatan alkhairi ga wanda zai gaje shi amma ba tare da ya ambaci sunansa ba a cikin sa'o'in karshe na gwamnatin shugaba donald trump jiya talata amurka ta bayyana manufofin gwamnatin china da ke auna 'yan kabilar wiga musulmai da sauran 'yan tsiraru a yankin xinjiang a matsayin kisan kare dangi kanun labaran duniya kenan aka saurara kamar yadda muka faɗa a baya shirin namu yau zai mai da hankali ne akan bikin rantsar da shugaban kasa a nan amurka ba kamar yadda aka saba ba bikin a wannan karan ba zai tara jama'a da yawa ba saboda matakan yin nesa nesa da juna da aka sanya sakamakon cutar coronavirus da kuma barazanar yiwuwar aukuwar tashin hankali a birnin washington za ku kuma ji cikakken tarihi na wannan bikin rantsar da shugaban kasa a nan amurka Muna kuma ɗauke da rahoto a kan Kamala Harris da za a rantsar da ita tare da Biden a matsayin mataimakiyar shugaban kasa. While the first woman in this I will not be ta ce duk da cewa ni mace ce ta farko a wannan ofis ba zan zama ta ƙarshe ba. Idan lokaci ya bamu dama, za mu duba wasu jihohin Amurka mu je shirin da ake yi wa bukin rantsarwar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. A jajiberin bikin rantsar da su, zababben shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris sun girmama rayukan Amurka dubu ɗari hudu da suka mutu sanadiyar coronavirus a Washington DC. Kafin mu mummuri dole mu tuna wani sa'in tunawar da zafi, amma ta haka muke murmurewa. A cewar Biden, yayin da yake magana a haraba wajen tunawa da lincoln da la'asar yayin da aka haskaka fitilu hudu a wajen wani ruwa wurin tunawa da marigayen yana nan a ƙarshen wurin shakatawa na ƙasa daga ginin majalisa inda za a rantsar da Biden da haris yau Laraba. Yana da muhimmanci a yi hakan a matsayinmu na ƙasa, shi ya sa muke nan a yau. Daga fitowar rana har zuwa faɗuwarta, bari mu haskaka fitilu a cikin duhu a bakin ruwa don tunawa da duk waɗanda muka rasa rayukansu a cewar shi. Taron shi ne farkon bayyana Biden da Harris a cikin Washington DC gabanin rantsar da su. Tun da rana, Biden ya yi magana da magoya bayansa a jiharsa ta Delaware, inda akasarin kamfen ɗinsa da aikin mika mulki ya gudana, kafin ya hau jirgi zuwa nan babban birnin ƙasar. A cikin wani hoton bidiyo na bankwana da aka fitar a ranarsa ta ƙarshe a ofis, shugaban amurka mai barin gado donald trump ya yi addu'o'i da fatan alheri ga wanda zai gaje shi na jam'iyyar democrat joe biden amma ba tare da ya ambaci sunansa ba a wannan makon za mu kaddamar da sabuwar gwamnati tare da yi mata addu'ar samun nasarar kare lafiyar amurka da ci gaba a cewar trump cikin bidiyon da aka sanya a yanar gizo sa'o'i ashirin kafin karewar shugabancinsa muna kuma mika saƙon fatan alheri kuma muna son su samu sa'a kalma mai matukar muhimmanci. A cikin kusan mintuna ashirin na bayanan da aka ɗauka ranar Litinin, Trump ya karɓi yaban ƙirƙirar tattalin arziki mafi girma a tarihin duniya. Ya kuma ce yana matuƙa alfahari da kasancewar shugaban ƙasa na farko cikin shekaru da dama, wanda bai fara wani sabon yaƙi ba. Yayin da fadar White House ta fitar da bidiyon ta kafar YouTube wani jirgi mai zaman kansa dauke da zababben shugaba biden ya sauka a sansanin sojin saman joint base andrews da ke maryland inda za a sallami trump tare da bikin ƙarshe da safiyar yau daga nan shugaban zai shiga jirgin saman shugaban ƙasa a karo na ƙarshe zuwa jihar florida trump wanda zai saba da al'ada wajen ƙauracewa bikin rantsar da biden wanda ya lashe ƙuri'un jama'a da na zaben watan Nuwamba da ya gabata Trump ya yi zargin bayyana zaben a matsayin yaudara kuma bai taya Biden murna ba. Jiya talata shugaban majalisar dattawan Amurka na jam'iyyar Republican Mitch McConnell ya bayyana cewa shugaba mai barin gado Donald Trump ya tanzara dabban magoya bayansa don kutsa kai cikin majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu a ƙoƙarin hana majalisar tabbatar da cewa ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ne ya kayar da shi Trump a zaben watan Nuwamba. An cika gungun mutane da ƙarya cewa an cuci Trump daga sake zabensa a cewar McConnell ga majalisar dattijai kwana guda gabanin rantsar da Biden a kan matakalan majalisa a matsayin shugaban ƙasar na 46. Shugaban ƙasar da sauran mutane masu ƙarfi ne suka ziga su, in ji McConnell a cikin wata tsawatarwa da ba a saba gani ba kan Trump ga wani ɗan jam'iyyarsa ta Republican da ya bar ofis a yau laraba bayan wa'adi guda na shekaru hudu. McConnell ya ce masu tazomar waɗanda suka afka mahukunta da kuma shiga ginin majalisa bayan da Trump ya buƙace su a wajen wani gangami domin su tunkari 'yan majalisar game da sakamakon zaben sun yi ƙoƙarin amfani da tsoratarwa da tashin hankali amma ya ce 'yan majalisar sun ƙi ba su ƙarfin al'amuranmu ko da na rana ɗaya. To madalla kafin sarfilu ya kawo mana sauran labaran duniya. A yau take babban rana ga Amurkawa wanda za a rantsar da sabon shugaban kasa da mataimakiyarsa Joe Biden da Kamala Harris. Maryam Dauda da ke wakiltar sashen Hausa wurin rantsarwar ta aiko mana da rahoto a kan bukin. A yau Laraba ne za a rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban Amurka na 46. A wani biki da za a yi amma wannan karan bikin ya sha bamban da sauran na baya a tarihin Amurka. Ba kamar yadda aka saba ba, bikin a wannan karan ba zai tara jama'a da yawa ba saboda matakan yin nesa-nesa da juna da aka sanya sakamakon cutar coronavirus da kuma barazanar yiwuwar aukuwar tashin hankali a birnin Washington da wasu biranen kasar. bayan tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin kasar makonni biyu da suka gabata har mutane biyar suka mutu. tsofaffin shugabannin ƙasa za su halarci bikin da shugabannin majalisar dokokin ƙasar. Ko da yake shugaba Donald Trump mai barin gado ya ce ba zai halarci bikin rantsarwar ba. Dr. Nasiru Danmowa wani mazaunin jihar Florida a nan Amurka ne ya yi tsokaci game da matakin shugaba Trump na ƙin zuwa bikin rantsar da Biden. To, wannan abin da ya yi irin ganin damar shi ne saboda ba wai wajibi ba ne shugaban kasa ya ta yi rantsar da eh, sabon shugaban kasa ba. Mm. Amma da al'ada ce ta ita wannan kasa wadda za ta nuna cewa wato an yi musayyan mulki bisa ga lalama. Mm. Wanda a duk cikin tarihin kasar Amurka shine zai zama shi shugaba biyu wanda taɓa yin irin wannan. An taɓa samun hakan a baya kenan. An taɓa samun ah, haka a baya can ah, shekaru da yawa. To game da bikin rantsarwar kama wani irin abu ne wanda za a iya cewa lallai ya sha bamban da sauran bukukuwan rantsar da shugaban kasa da aka yi a baya. Ah, suna da yawa na farko dai kama magana da muka ta farko cewa tsohon shugaban kasa ba zai ba zai je ba mm. abu na biyu shine kuma za a yi shi ne kamar ta yanar gizo an gayyaci mutane kalilan saboda a yi wannan rarrabewa tsakanin mutane sannan abu na uku shine abubuwan da muke gani a iraki da sauran kasashen da aka yi tashin hankali hmm. irin shingen da ake sawa kan hanya a gefe guda kuma a wani zaman majalisa a jiya talata mitch mcconnell shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan kasar ya ce karairayen da aka faɗawa masu zanga-zangar ne suka canza rasu the mob was ya ce an faɗawa masu tarzomar ƙarairayi ne shugaban ne ya canza su da kuma wasu masu faɗa a ji kuma sun so su yi amfani da tashin hankali don hana 'yan majalisar yin aikinsu. A yanzu haka dai an jibge dubban dogarawan tsaron ƙasa a birnin Washington DC da 'yan sandan yanki don tabbatar da tsaro amma a yammacin jiya talata an cire dogarawan tsaron ƙasa sha biyu daga tarin waɗanda za su sa ido a wurin bikin rantsar da biden ɗin saboda wasu matsaloli da suka fuskanta a baya a cewar jami'an tsaron ƙasar maryam dauda sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc a gaida maryam dauda Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu gasar fili ya sake dawowa da sauran labaran duniya. A cikin sa'o'in ƙarshe na gwamnatin shugaba Donald Trump, jiya talata Amurka ta bayyana manufofin gwamnatin ƙasar China da ke auna 'yan ƙabilar Wiga musulmai da sauran 'yan tsiraru a yankin Xinjiang da ke arewa maso yammacin ƙasar a matsayin kisan ƙare dangi. bayan bincike na sosai game da hujjojin da ke akwai na tabbatar da cewa jamhuriyar jama'ar china prc a ƙarƙashin shugabancin ikon ccp jam'iyyar kwamnisanci ta china ta aikata kisan ƙare dangi kan mafi yawan musulmin wiga da sauran ƙabilu da mabiya addinai marasa rinjaye da wasu ƙungiyoyi a Xinjiang. abinda sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya talata kenan zaɓaɓɓen shugaban ƙasar mai jiran gado joe biden ya zaɓi anthony blinken a matsayin sakataren harkokin waje wanda ya ce ya yarda da ƙudurin pompeo na cewa ccp ta tsinduma cikin kisan ƙare dangi game da musulmin wiga amurka ta kwashe shekaru tana suka tsare-tsare da ƙudurin ilimin cana a shingan amma ta daina bayyana manufofin a matsayin kisan ƙare dangi gwamnatin biden mai zuwa za ta yi aiki don dakatar da kudaden da za a ci gaba da gina katanga kan iyakar amurka da mexico a cewar mai magana da yawun sakataren tsaron cikin gida alejandro mayokas wanda ya faɗa sanatocin jiya talata cewa dokar amurka za ta nuna ko mutanen da suka shigo za ta ba su damar izinin zama a amurka mayokas ya bayyana ne a gaban majalisar dattawa don tantance shi kwana guda bayan da rahotanni suka bayyana cewa biden na da niyyar gabatar da hanyar zama ɗan ƙasa cikin shekaru takwas ga bakin hauren da ba su da takardu jim kaɗan bayan hawan sakaragan mulki a yau laraba yana mai nuna cewa za a mayar da hankali kai tsaye kan batun da ya shanye tare da gurgunta majalisar a tsawon shekaru 'yan majalisar na jam'iyyar republican sun matsawa mayokas kan ko gwamnatin biden za ta kashe dala biliyan 1.4 da majalisar ta kasafta a ƙarshen shekarar ta gabata don ci gaba da aikin gina katangar kan iyaka ɗaya daga cikin manyan abubuwan da shugaba donald trump ya sa a gaba wanda 'yan demokrat ke adawa da shi ciki har da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar joe biden mayaukas ya ce zai bincika ko dole ne a kashe kuɗaɗen da ke akwai kuma ya jaddada adawar biden don ci gaba da gina katangar bai nuna wata niyya ba daga gwamnati mai zuwa ta rusa sassan katangar da aka riga aka gina. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da yake yau 20 ga watan janairu ne ake rantsar da shugaban kasa a nan amurka abokin aikinmu ibrahim ka almasi garba ya mana nazari akan tarihin wannan ranar da ma yadda ta samo asali a ranar 30 ga watan afrilun shekara ta 1789 aka rantsar da shugaban amurka na farko george washington a babban zauren tarayya na federal hall da ke birnin new york babban birnin amurka na farko inda mai gabatar da rantsuwar wazirin new york robert livingston ya buɗe littafi mai tsarki ya ce shugaba washington ya dafa da hannunsa na dama aka kuma yi haka a gaban dubun dubatan jama'a da suka bazu kan tituna don su shaidi wannan abin tarihi daga nan sai shugaba da 'yan majalisar ƙasa suka shiga zauren majalisar dattawa inda ya gabatar masu da jawabin farko na shugaban da aka kaddamar inda ya roƙi bishewa daga Allah wanda ya kira shi mai dukkan iko mamallakin sama da ƙasa tare da cewa shi ba zai karɓi albashi ba. Sashi na ɗaya na rubutu na biyu na kundin tsarin mulkin Amurka ya bayyana cewa shugaban da ake kaddamarwa zai rantse cewa ina mai matuƙar alkawari cewa zan gudanar da aikin shugaban ƙasar Amurka cikin aminci. kuma zan yi duk abin da nake iyawa in adana in kare in kuma tsare kundin tsarin mulkin amurka to shi dai bikin kaddamar da shugaban kasa al'amari ne mai muhimmanci a amurka kundin tsarin mulkin amurka ya tanaji zaben shugaban kasa ta tsarin kasafin kurku na electoral college inda kowace jiha kan samu kaso na wakilan electoral college masu kada ƙuri'a bisa ga adadin 'yan majalisunta a majalisar dokokin ƙasa kowane wakilin zaɓe zai kaɗa ƙuri'a guda daga cikin jimlar ƙuri'u 538 duk ɗan takarar da ya samu fiye da rabi wato 270 ya ci zaɓe kamar yadda joe biden ya ci a wannan karan kundin tsarin mulkin amurka ya tanaji cewa shugaban ƙasa ya kasance haifaffen amurka wanda ya kasance a ƙasar na tsawon aƙalla shekaru goma sha hudu kuma bai gaza shekaru talatin da biyar ba To amma kundin tsarin mulkin kasar bai ce komai kan tsarin bikin kaddamar da shugaban kasa ba. To sai dai kamar yadda shugaban farko George Washington ya rantse da littafi mai tsarki ko Bible kusan duk shugabannin da suka biyo baya haka suka yi. Amma akasari sun yi amfani ne da Bible ɗin gidansu inda aka buɗe musu ayar da ta fi tasiri a gare su. Kuma tun bayan waziri Livingston bisa ga al'ada babban alkalin kotun kolin amurka ne ke rantsar da shugaban ƙasa a baya kundin tsarin mulkin amurka ya tanaji rantsar da shugaban ƙasa ne ranar 4 ga watan maris saboda wakilan zaɓe su samu isasshen lokacin har haɗa sakamakon zaɓe kuma a samu isasshen lokacin shiryawa don zuwa wurin rantsarwar to amma ganin an ci gaba ta fuskar fasahohin sufuri da sadarwa sai aka ga babu dalilin ɗaukar lokaci mai tsawo kafin rantsar da shugaban ƙasa. Don haka a shekara ta 1933 sai aka yi gyara ta ashirin ga kundin tsarin mulki wacce ta tanaji rage tsawon lokacin shirin rantsarwar zuwa ranar 20 ga watan Janairu. An fara rantsar da shugaban ƙasa ranar 20 ga watan Janairu ne a shekara ta 1937 wato shekaru hudu bayan kwaskware kundin tsarin mulkin Amurka a wa'adi na biyu na shugaba Franklin Roosevelt. tun daga kan shugaba Roosevelt zuwa wannan zamanin a rana ita yau wato 20 ga watan Janairu ake rantsar da shugaban Amurka kamar yadda an jima kaɗan idan Allah ya so za a rantsar da Joe Biden. Kamar yadda a kowane bikin ƙaddamar da shugaban ƙasa wani abu ko wasu abubuwa kan fi ɗauki hankula, haka ma wasu bukukuwan ƙaddamarwar sun fi ɗauki hankula. Alal misali, Shugaban Abraham Lincoln ya yi amfani da lafuzza masu cike da hikimar jan hankali a jawabinsa na shekara ta 1865 wajen haɗa kan Amurkawa bayan rarrabuwar kawuna ta yadda har ake ganin yaƙi na iya barkewa. Shugaba na 35 John Kennedy wanda ya zama shugaba mafi ƙarancin shekaru a shekara ta 1961 an san shi da kalaman da ke cewa karkace mai ƙasarka za ta yi maka amma me za ka yi ma ƙasarka bayan da hasken rana ya ta ɗauke masa ido sai kawai ya yi watsi da rubutacciyar takarda ya shiga magana da ka wacce ta girgiza amurkawa ranar 20 ga watan janairun shekara ta 2009 aka kaddamar da shugaban kasa bakar fata na farko barack obama a wani biki mai cike da tarihi wanda ya daɗa armashi saboda iya lafazi irin na shugaba obama wanda har ya sa wasu amurkawa musamman ma baƙaƙen fata suka yi ta hawaye an yi ittifakin cewa shugaba washington ne ya taba gabatar da jawabin shugaban kasa mafi gajarta mai kalmomi 135 a wa'adinsa na biyu a shekara ta 1793 a birnin philadelphia na jihar pennsylvania wanda ya zama babban birnin amurka na wucin gadi yayin da ake tsara birnin washington dc shugaba william henry harrison shine ya gabatar da jawabi mafi tsawo a shekara ta 1841 mai kalmomi dubu takwas da ɗari hudu da hamsin da biyar da ya shafe kusan sa'o'i biyu yana karantawa. Yau ma da za a rantsar da shugaban Amurka na arba'in da shida akwai wasu abubuwan tarihi. Mataimakiyarsa Kamala Harris ita ce mace ta farko kuma bakar fata ta farko da za ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa. Sannan kamar yadda ya faru sau uku a baya, a wannan karan ma shugaba mai barin gado Donald Trump zai ƙaurace ma bikin rantsar da wanda zai gaje shi. don haka ba mamaki a samu ƙarin wasu abubuwan tarihi da za su bayyana a lokacin ƙaddamar da biden musamman ma a jawabinsa ga amurkawa ganin yadda aka yi jina-jina a majalisar dokokin ƙasa bayan da magoya bayan trump suka kutsa ciki a lokacin da ake tabbatar da zaben biden ɗin don haka ana hasashen cewa mai yiwuwa biden ya bi sahun shugaban lincoln wajen amfani da lafuzan haɗin kan ƙasa a jawabinsa ga amurkawa. Tuma da la a gaida garbaci. A karon farko Amurka ta zaɓon mace a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa wadda za a rantsar da ita an jima kaɗan. Gasar filu da ƙarin bayani a akan rayuwarta. Mataimakiyar shugaban Amurka mai jiran gado Kamala Harris za ta kafa tarihi a yau. Bayan da ta zama mace ta farko da aka taɓa zaɓa mataimakiyar shugaban ƙasa. wannan wani lokaci ne mai cike da tarihi a Amurka. While I may be the first woman in this office, I will not be the last. ta ce duk da cewa ni mace ce ta farko a wannan ofis ba zan zama ta ƙarshe ba harris mai shekaru 56 ta gode wa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar joe biden da kuma amurka wanda suka zaɓe su kasancewarta ta ba amurkiya baƙar fata ta farko kuma mace ta farko da za ta fara aiki a matsayin mataimakiyar shugaban amurka barbara perry ta jami'ar virginia cewa ta yi women at the Supreme Court. We have Nancy Pelosi as the Speaker of the House. Uh, in Congress, but never in the executive Muna branch. da mata a kotun koli, muna da Nancy Pelosi a matsayin shugaban majalisar wakilai, amma ba a taɓa samun mace mataimakiyar shugaban ƙasa ba. Amma samun mace baƙar fata, mace da iyayenta baƙaƙe ne da suka zo ƙasan nan don samun ingantacciyar rayuwa. Uh, a woman from uh, immigrant parents uh, who came to this country for a better life. mahaifiyarta 'yar asalin indiya ce kuma mahaifinta ɗan asalin jamaika ne an haifi hadis ne a garin auckland na jihar california kuma akwai hotonta yanzu haka a rataye a makarantar da take zuwa tana karama a matsayin wani bangare na kokarin haɗin kan jinsuna. 'yar majalisar wakilai babura lee ta jam'iyyar democrat cewa ta yi ta buɗe duk wata hanya ga mata da yawa ta kammala karatu a jami'ar Howard, wata kwaleji ta akasarin baƙaƙen fata a Washington DC. Harris ta zama baƙar fata kuma mace ta farko ta zama mai gabatar da ƙara a birnin San Francisco daga shekarar da hudu, sannan kuma a Tony janar ta jihar California a goma. A lokacin zanga-zangar Black Lives Matter, wasu sun yi korafin cewa Harris ta kasance mai tsauri wajen gabatar da ƙara. tare da ɗaukar matsayi kan hukuncin kisa kuma ta ki nuna goyon baya akan cin zarafin da ake zargin 'yan sanda da yi. Harris ta kafa tarihi a jihar California lokacin da aka zaɓe ta a majalisar dattawan Amurka. Ko mai tasirin hakan ga baƙaƙen fata? Shannon O'Brien na jami'ar Texas cewa ta yi. It's important that people see people in power Yana da muhimmanci mutane su gamsu akan madafin iko su ga wasu da suka fito daga cikinsu. Harris wacce ke magana game da matsayinta na uwa ta auri lauya Doug Enhoff wanda a yanzu zai zama mijin mataimakiyar shugaban ƙasa na farko a tarihin fadar White House. Kuma yayin da muhimmin aiki ga mataimakin shugaban ƙasa shine kasancewa cike gurbin shugaban idan ana bukata. Manazarta sun ce Harris na iya amfani da sabbin abubuwan da ta fara yi a tarihi. be travel Tana iya zama mace da ke wakiltar Amurka, amma ina tsammanin za ta zagaya Amurka ma don nuna muhimmancin ayyukan da take yi. Wannan wani sabon aiki ne na duniya a fadar White House, wanda mutanen duniya da kuma ƙauyenta a India suke farin ciki da shi. sarfil hashin gumel daga nan birnin washington dc a gaida Sarfil Hashin gumel Bayos Ali dan majalisa ne a jihar Maine da ke arewa maso gabashin Amurka kuma kusa ne a jam'iyyar Democrat a jihar ya nuna mana irin matakan da mahukunta suke dauka dangane da rantsar da shugaban kasa da za yi an kaɗan. Yau an ce ah, information da na samu through shi dai saboda makami na kan ni elected person ne ba mu da mu kulle city hall a don ba mu san city mu ne babban city cikin state mun kulle city hall wato eh, eh, wato inda kuke ne babban birni a jihar ku eh a jihar mai mu ne babban birnin babban birnin da ke mai mu ba ma bude zauren taron mu kuma kamar zauren taron na governor su kuma da su bude amma da a sa ba su na wuri. To bayan wannan kuma ban sani ba jam'iyyar ku ta Democrat akwai wani abin da ku Democrat din kuke shiryawa ne? eh su democratic party mu nan suna da abin da suke cewa view party da yake online ne da a kuma da link Ya hmm. eh, amma daga gidanka ka zauna ka duba duba online normally inda ba don covid ba muna da abin da muke ce delegation muka yi convention ka sa sunanka a zabe ka so inda ba don shi covid nan din ba mu da muka tafi mu da ya zama na mun je mun represent state mu daga convention democrat hmm. mu duka da gayyace mu in dai kana son ka tafi to amma saboda covid ba ba tafiya amma an aiko maka da email da ke nunawa kamar in kana son ka duba online ga linkin da aka yi da yake democratic party mu suka organize. to bancin wannan ko al'umman a new york na ga zanga-zangar da aka yi na wato M black lives matter mhm. da suka yi suna nuna goyon bayan shugaba biden to daga can wurin ku ko kun samu irin wannan masu nuna goyon baya ga shugaba biden eh to jiya wasu yara yaran high ba sa da yawa ba cikin akwai wani karamin gari mafi yawan 'yan garin turawa ne yaran high school suna da civil rights team suka fito suka yi march ran lahadi kuma wurin garin mu nan yaran bakake yaran high school kuma sun fito suka yi march in support of a uh, black lives matter kawai suka ce amma mun san dai yau watakila su magoyan bayan Trump sun ce da su yi demonstration daga state mu uh, daga uh, mazaunin gwamnatin state mu za su zo su yi state capital za su zo su yi demonstration shi na ce da a sa wajen tsaro su kewaye wannan wuri. Adalla Fayos Ali kenan ɗan asalin ƙasar Ghana kuma ɗan majalisa a jihar Maine da ke arewa maso gabashin Amurka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,39 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraro mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraro mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu to yanzu kuma gasar fili ya sake dawowa da takaitattun labaran duniya a jajiberin bikin rantsar da su zababben shugaban amurka mai jiran gado joe biden da mataimakiyarsa kamala harris sun girmama rayukan amurka dubu ɗari hudu da suka mutu sanadiyar coronavirus a washington dc a cikin wani hoton bidiyo na bankwana da aka fitar a ranarsa ta ƙarshe a ofis shugaban amurka mai barin gado donald trump ya yi addu'o'i da fatan alheri ga wanda zai gaje shi na jam'iyyar democrat joe biden amma ba tare da ya ambaci sunansa ba. A wannan makon za mu kaddamar da sabuwar gwamnati tare da yi mata addu'ar samun nasarar kare lafiyar Amurka da ci gaba. A cewar Trump cikin bidiyon da aka sanya a yanar gizo. Sa'o'i ashirin kafin karewar shugabancinsa. Muna kuma mika saƙon fatan alheri, kuma muna son su samu sa'a kalma mai matuƙar muhimmanci. Jiya talata shugaban majalisar dattawan Amurka na jam'iyyar Republican Mitch McConnell ya bayyana cewa shugaba mai barin gado donald trump ya tanzara dabban magoya bayansa don kutsa kai cikin majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairu a kokarin hana majalisar tabbatar da cewa ɗan jam'iyyar democrat joe biden ne ya kayar da shi trump a zaben watan nuwamba an cika gungun mutane da ƙarya cewa an cuci trump daga sake zabensa a cewar mcconnell ga majalisar dattijai kwana guda gabanin rantsar da biden akan matakalan majalisa a matsayin shugaban kasar na 46 a cikin sa'o'in ƙarshe na gwamnatin shugaba donald trump jiya talata amurka ta bayyana manufofin gwamnatin kasar china da ke auna 'yan kabilar wiga musulmai da sauran 'yan tsiraru a yankin Xinjiang da ke arewa maso yammacin kasar a matsayin kisan kare dangi. Gwamnatin Biden mai zuwa za ta yi aiki don dakatar da kudaden da za a ci gaba da gina katanga kan iyakar Amurka da Mexico a cewar mai magana da yawun sakataren tsaron cikin gida alejandro mayorkas wanda ya faɗa sanatocin jiya talata cewa dokar amurka za ta nuna ko mutanen da suka shigo za ta ba su damar izinin zama a amurka masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri haka zalika a cikin shirye-shiryenmu na gaba za ku ji yadda bukin rantsarwar zai tafi don haka sai a ci gaba da kasancewa da muryar amurka yanzu a madadin sarfila hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba ya ku makeri da na shirya kuma na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.